العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا جريم الهمس دلم دلن آه، ga watan rabi'u sani hijira ɗaya da 44 wanda ya dace da daren 28 ga watan novemba 20 na biyu takwas, allah maɗaukakin sarki cikin ikonsa ya ba mu dama haɗuwa a wannan majalisi domin ci gaba da karatunmu na littafin sharhu ibn aqil ba mu gushe ba muna cikin babul mausulat karatunmu na yau zai tashi daga inda ma littafi yake cewa wa ba'abuhum a araba na da baita tuka da yawa yau saboda mashara ya haɗa baitocin da yawa wanda suna magana kan ayyu mafi yawansu kuma suna magana kan sauran musulat malikafi yana cewa wa ba'duhum a'rada mutlaqan wa fihi ذا الحث أيا غير أي يكتفي إن يستطل وصل وإن لم يستطل فالحث نذر وأبوا أن يقتبل إن سلها الباطيل وصل مكمل والحث عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتفت bai ta ile na wasfin kamar da zo rahab wani batoci suna darasa mu na yau ba zai yiwu ba mu gama wato karanta wannan batoci wato da su kun sani a darasin mu da ya wuce nan muka fara maganar ayu ismul masul na ayyu. inda muka ce ayyun kama wa uribat ma lam tubaf wa sadru wasliha damirun hazaf a kansa muka yi karatu muka ce ayyun din kama kamar ma yake baya canjawa gurin wakiltan mufradi shi ne dai wannan lafazin yadda ya gidi nan shi zai wakilci mufradi hmm? shi zai wakilci musanna shi zai wakilci jam'i shi zai wakilci muzakkan, shi zai wakilci mu'annan shi ne na ayyun kama kamar da muka yi bayani ko sannan muka ci ayyun din nan wa uribat malam tubab hmm? ana mata lirabi in ka gaba mata lirabi ba an gina ta to a hali guda ne kawai amma sauran halaye uku cikin halaye hudu da kai yi bayanin su duk ana mata ne ana mata lura ne amma idan aka mata ibafa sannan kuma sadarin waslinta damir ne da aka shafe to nan sai a yi mai sai a gina ta akan banna wazi karatunmu kenan na makon da ya wuce to yau ga mu ga baitoci hudu baitoci hudun nan gaskiya bari mu gwada mu raba su kashi biyu mu yi bayani daga inda mai littafi yake cewa wa ba'aduhum a'raba mutlaqan sannan mu dawo mu dan yi bayani game da daga inda mai littafi yake cewa wa fi zal ayyan ghayru ayyin yaqtafi mu sake dawa mu bayani kan inda mai littafi ke cewa in yustatal waslun wa in lam yustatal fal hasfu nazrun mu sake dawa mu bayani da yake cewa wa abaw an yuktazal in salaha al baqi li wasl al mukmil ana karshe inda yake cewa wal hasfu indahum kathir al munjali fi a'id muttasil in intasab bi fi'li naw wasf kaman narju yahab Hmm? misali kafin mu shiga sharhi da mai littafi zai yi wannan wata ila dan bayanin zai samu dan ƙara gane baitocin ya ce wa ba'abuhum araba mutlaqan kun san ayyu mun ce na da halaye hudu hali uku ana masa ne ana gina ana masa da irabi in ya fada kan eh, wurin rufu'a a masa zamma ko in ya fada kan eh, abin nan nasaba a masa fata in ya fada kan abin nan kasara a jarra a masa kasara ko haka ba a hali ɗaya ne kawai ake ake masa abin nan ake gina shi shi ne ya to ba a yi ibafarsa ba ko abin nan eh, idan aka yi ibafarsa sannan kuma aka shafe abin nan farkon filansa ko to yanzu ga ƙarshen magana a ƙarshen magana mai littafin mai kulasa ya ce wa ba'abuhum a araba mutlaƙar a gaskiya sashin larabawa su sun yi wa ayyul irabi babu inda ayyu yake zamantowa ne a darasanmu da suka wuce a darasinmu da ya wuce makon jiya mun ce ayyu ana masa lirabi a wurare uku sannan ana masa gini a wuri guda to yanzu a mu na yau farkonsa yana cewa sashin larabawa na yi wa ayyu gini ko ma wani hali yake ci. halayen nan hudu da muka ambata makon da wuce duka lirabi ake ba gini ba mana ay ba'abul arab arabi sashin larabawa araba ayyan يا وعي الإعرابي مطلقا فشباوي وإن أضيفت كودا أمة إضافي كما دمك أيهم أشد على الرحمن ذو أيهم أشد على الرحمن كاغلا أي إضافة سنن أن شافي فالكم وصلي دوني أسلين سأيهم هو أشد تو دعك شافي هو إنن sannan aka ce ayyuhum a irin wannan hali za a gina shi ne a kan bamma kowane irin hali ya zai zama to mabniyun ala dhammi ayyuhum ayyuhum za a ce amma sashin larabawa yana ma wannan hali ma da iradi shi ne mana wato babu arabi araba ayyan mutlaqan wa in udaifat wa huzufa sadru silatiha misali kace yi yujibuni ayyuhum qa'imun kaga ayyuhum ayyudin nan mubahu ne sannan qa'imun din nan mazufun ne silatuhu mazufun eh, eh, eh, abin nan silatuhu ko awwalu silatihi ko kuma mazufun silatuhu dan baka ce asalin sa yujibuni ayyuhum huwa qa'imun to anan ka ce ayyuhun ƙa’imun a wurin mafi yawan larabawa ayyuhun na zai zama to mabni al mai a wurin wasu larabawa a anan mamuraf mamuraf ne yan abin da yasa suka ce ayyu saboda yana fa'ile ne don ujibu ne menene a wurin filin wa yi ujibu filin mudari hmm? ni din nan annan nunul wiqaya ya din nan shine maf'ulun bihi wazi sa'an nan fa'ili shine ayyu wal ayyu marfu'un to shi yasa yanzu anan muka ce za ka ce yujibuni ayyuhum qa'imun kuna ganewa bala yaya to Allah ya taimaka saboda haka wannan ayyudin nan ba wai na bina'i ba ne wannan bamman a na lirabi ne saboda ayyu a nan waka a mawuƙi'al mawuƙi'al marfu'i ko mawuƙi'al rafi wadi wal marfu'u menene mazmuni yawwa mazmumun wannan shi yasa zaka ce ra'aitu ayyahum qa'imun رأيت أيهم ليس لكم كما أيهم سبب مفعول به ضمير رأيت فيل وفائل أي مفعول به والمفعول به منصوب وأي هنا منصوب وعلامة نسب أي الفتحة الظاهرة على الم على الياء على الياء داركتو sannan ka koma kana sun wani zaman to ayyudin mai koma wata rikasa sai ka ce marartu bi ayyihin eh? amma a harshen mafi yawan larabawa kamar da muka karanta a darasinmu na makon da ya wuce a wannan hali a wurin mafi yawan larabawa za ka ce yujibu ne ayyuhun qa'imun a wannan lokaci ayyuhun mabni'un ala dhammi ba wannan rufu a dhamma ba don yana fa'ili ba ne a saboda mamme ne shi yasa ma zaka ce ra'aitu ra'aitu ayyuhum qa'imun har yanzu marartu bi ayyuhum qa'imun kun fahimta to wannan shine abinda gajeren sharhi da zamu yi akan me akan wa ba'dhum a araba mutlaqan hmm? bai kai ma sadarin baiti ba ku domin sadarin baitin wa ba'dhum a araba mutlaqan wa fi yanzu mun dauke babun araba mutlaqan ai babul arab sai wa ayyu innan li iradi saki bawai kowane irin hali ya zo ma murat ne to yanzu bari mu dauki jumlar kuma wa fi zal hasti ayyan غير أي يقتفي أيوة وفي ذا الهتف أولا شافي وان أي الحث بمعنى الإسقاط والإثمار واضح الهتف شافي الإسقاط كرر الإبمار قوي الستر قوي أكن أبن دي شاتي شاتي فرق سلاك hukuncin ayyu da hukuncin sauran mausula duk ɗaya ne shi ne abinda wannan jimla ke gaya mana hukuncin ayyu da sauran asma'ul um, um, uh, uh, mausulat ɗin duk ɗaya ne wurin shafe sadarin menene sadarin sila kenan a wannan jumla mai za mu ce فيه بيان للمواضع التي يوزف فيها الأعيد على الموصول الأعيد على الموصول ضمير من ينزو إن كتشي أيهم هو قائم هو إنما منين شيني عائد دين wato ya ya'udu ila menene ila mausul ila ayyu idan ka ce allazina kafaru ya yaqumuna kaga yaqumuna na kan nufi humul ladina yaqumuna domin hum din nan shine Ais ko da baka ambace shi ba to asalin Ais. wani lokaci akan shafe shi wani lokaci kuma kan bayyana amma dai shi ait zai zama yana da munasaba da me da al-ma'udu alayhi yawa shine sirabi a shine mausul da ba sila ba dan zaka ce allazina kafaru hum ja'u kaga hum damiri ne ait wanda zai dawo kan allazi na zai dace da amma da ka ce allazi kafara sai ka ce ne huwa inda hmm? za ka ce allati kafara zai zama tuhiya in ka ce allazi na kafara kaga zai zama huma an fahimta ko allati kafarna zai zama hunna wajib to almuhim yanzu huwa din nan da su hiya da su shi ake kira a'id ku wato mai komawa yana komawa kan me kan mausul yawwa to shi ayat din nan mai komawa zuwa ga ayyu hukunci da ayyu da sauran mausulat duk ba su da bambanci game da mai game da shafi ayat din nan shi ne abinda wannan jumla ke gaya mana wasu zalhasfi ayyan a wannan shafewan ai wa fi zalikal hasfi a game da shafe ai din nan ne ko game da shafe wannan an gane ghairu ayyin wani ayyu daga cikin mausulat yaktafi ayyan yana bin ayyu ne kullum baiti bari ku ga yadda zan karanta muku وفي ذا الهتف أي وفي ذلك الهتف أو أن شافوا غير أي هنا نعم. ومن أي دقتك موصولات يقتفي يا بن أي أي أي معنى لا تكون كفيلي yawa سوى haka game da shafi mausul din eh, mausul din ya zamanto ayyu ko ya zamanto ma ko ya zamanto man ko ya zamanto sauran abubuwa da ɗaya ne ba wani bambanci wadi ta wato domin shi ayat din nan ayat ay al'aid alal mawsul shi wannan bamiri da yake komawa kan mawsul ko dai imma an yakuna shi mawsul din wani lokaci mawsul zai zo imma an yakuna al-mawsul marfu'an wani lokaci mawsul ya zama to marfu'i ina inda kamar da muka ce ni ayyuhu mawsul ya yi menene shi anan marfu'i ne domin ni fi'lun wa maf'ulun sannan ayyu menene shi marfu'i fa'il saboda ka fa'il marfu'un yawa shine abin nan ko dai shi din shi kuma wanda huwa kenan huwa din nan ko ya zamanto eh, abin nan eh, ko ya zamanto marfu'i ko ya zamanto ba marfu'i ba ya zamanto ko ko ya zamanto majruri to idan shi mawsuli ya zamanto marfu'i lam yuzaf illa idza kana al-aid mubtada ba za a shafi aid ba matukar mausuli ya zama to marfu'i to ba za a shafi ayat ɗinsa ba in ka ga an shafi ayat sa to wani sharadi aka cika sai in ayat ya zama to mubtada idan ayat ya zama to mubtada sannan kabarinsa kuma singular ne ba plural ba to a wannan lokaci ana iya shafe a ite mai shawaran ku ko za mu tsaya ne a nan na eh eh ayat din mubtada ne warai sannan kuma kabar insa sa qa'im ne kaga mufrad ne ta saboda haka ya halatta kenan ana iya shafi ayat din shi yasa ba mu ce huwa ba eh. a an yanzu ina dama mun saba mun karanta baiti mu yi bayanin nasa kafin mu shiga asalin shirin mai littafi saboda bayanin da za mu yi zaman tun shimfiɗan abin nan ni na sani ni ina ga eh, da ni na ibnu aqil da ban haɗa wannan baitoci ba in zo na dogon sharha da sai da sai ita yi kamar yadda yake ta yi yawanci ya ɗauki baiti ɗaya sai a masa sharha gaskiyar lamari wani lokaci rabin baiti ma za ka ɗauka ka masa sharha domin mutane su fahimci shi sosai amma haɗa wannan baitattuka kuma suna da hukunci hukunci daban-daban gaskiya da ba haka yi ba da ya fi kyau yanzu shawarar da zan ba ku karku da ba za mu ƙara ba barin sake mamaita na kamar da muka ce mu na yau suna da yawa sun kai hudu domin sun fara da وبعضهم أعرب مطلقا وفي ذا الحث أيا غير أي يكتفي إن يستقل وصل وإن لم يستقل فالحث نذر وأبوا أن يقتزل إن سلها الباطل وصل مكمل والحث عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتفى بفئل na wasin kamar na ya hab wato walhasu walhasfu indahum kathirul munjali yana haɗe ne da baitin ƙarshe kai da baiti da baiti ke bi fi a ilin yawa fi a ilin muttasiri domin a din za mu kai ga yanzu duk muna magana ne duk mu kafar karatun na yawanci muna magana ne kan a wanda yake mun fasiri huwa ko hum ko hunna amma za mu je mu yi magana kan ayat wanda yake muttasila tare da lafazin kamar irin su hu. Eh? yawa amma ka ce ra'aitu hu hu kaga wannan muttasili ne damir ne kuma ayat ne muttasili muttasili abin nan eh, ayat ne muttasili to wayannan baitocin muka ce a cikin yadda muka saba mu dai eh, abin nan sharhi haka a takaice muka ce mu fara mu cewa ba'dhum a'raba mutlaqan wannan magana wannan yanki na baiti yana alaka yana da alaka kai tsaye da karatunmu na makon da ya wuce domin karatunmu na makon da ya wuce mun ce ayyu yana zuwa bisa halaye hudu halaye uku daga cikin su yakan zo mu'rabi hali ɗaya daga cikin hudun nan yakan zo mamni to shi ne anan yake gaya mana cewa sashin larabawa shi a wurinsa duk halaye hudun ayyukin yana nan murabi ne ba wani mamaye a ciki ba da wani ayyu mamaye shi a wurinsa wani sashin larabawa ko ban abin yawwa sannan sai jumla ta biyu jumla ta biyu ita ce wa fi zal hasbi ayyan ghayru ayyin yaktasi shi kuma abinda kai koya mana shi ne ka sani game da shafi a'id kun san malan ayat din. yawo game da shafi ayat yadda ka ga ayyu to haka sauran masu laƙin masu ke shi ya sa ya ce wasu zalhaske a game da ko a cikin zalhaske ai ha zalhaske wannan shafewa na ayat ɗin ghairu ayyin wani ayyu daga cikin masulat irin su ma da su man da sauransu yaktafi ayyan an gani yaktafi filin وفائل مفعول shi shine ayyan wani ayyu yana bin ayyu ne a cikin wannan hukuncin shafi'a duk ɗaya ne ba su da bambanci to na ga karatun mu kenan sai mu tsaya Allah kai mako na gaba mu mu dan gutsura insha Allah muna ga wannan baitoci dogon da zamu shigo dogon sharan sharan su za su da sauƙi ba zai zamanto mun yi karatu ne kawai mun wuce haka ko eh haka eh ya yi hukuncin zai zo gaba eh idan ya zamanto muktada sannan kabar ɗinsa akwai sharaɗi ya ɗaya kabarin ya zanto mufradi ba jam'i ba ko wani mufradi ba cikin abubuwan da abin da muke ko musanna ko wani abu yawwa idan haɗa wannan sharuɗa biyu a yi zanto muftada tun da kasan muftada kuma zai bukaci kabari don magana ya cika sannan kabarin ya zanto mufrad to ana iya shafi shi kuma wannan shafewa da ayyu da sauran masu da hukuncin su daya eh, wannan sabuwa ce yau ba laraba ba yawancin na kuna son kasidu wannan sabuwa ce ba game da garkuwa da mutane al-iqtisas garkuwa da mutane al-khatf shi ma ana kiransa haka garkuwa da mutane ko al-iqtisas garkuwa da